شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم تسليما كثيرا ما صارموا لما سلموا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mu da haɗuwa da ku a waɗannan majalisai masu albarka majalisan da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan rana ta lahadi wacce ita ce ranar 25 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da goma ga watan mayu na shekara ta 2018 bayan haihuwar annabi isa kamar yadda suke faɗa wannan shi shine majalisi na 22 daga cikin jerin majalisar da muke gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin raba a birnin katina mai albarka idan ba manta ba jiya mun faro bayani game da faɗin allah subhanahu wa ta'ala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 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى يكتشع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فأنبت لوكة النبي إبراهيم da shi da ɗansa suke ɗaga suke ɗaga harsashin ginin ka'aba abin da ya sa a nan gurin ba a ce wa idh yarfa'u ibrahimu wa isma'ilu alqawa'ida min albai abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala bai jera su ba ya ce lokacin da suke daga harsashin Ka'aba saboda shi Isma'il kamar yadda aka faɗa yana miko. tubalin ginin ne shi kuma ibrahim shi ne yake gini na haka shi yasa allah subhanahu wataala ya fara gabatar da ibrahim bai kuma jeranta su ba kamar yadda hadisin abdullahi na abbas ya tabbatar a bukhari da muslim suka rawaito annabi isma'il ɗa ne ga hajar wanda ita asalin hajar baiwa ce wacce sarkin misra ya ɗauke ta ya ba da ita kyauta ga saratu saboda haka ita kuma saratu mata annabi ibrahim kenan sai ta ɗauki wannan baiwar sai ta ba wa annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim shine sai ya mayar da ita sadaka saboda haka da ya mayar da ita sadaka shine sai ta haifa masa annabi isma'il a yadda suka zo a wasu ruwayoyin ba a cikin ruwa ibn abbas na malaman tafsiri suka ce sai kishi ya kama ita saratu saboda dama ba ta taɓa haihuwa ba don haka wannan ya sa ƙarshe dai allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi annabi a ibrahim ya ɗauki sara ya ɗauki ita hajara da ɗanta annabi ismail ya kai su can wani guri wanda ake kiransa makka yanzu wanda kuma a lokacin gurin babu tsoro babu shuka babu komai ya ajiye su daga su sai salkan ruwa sai kuma wani dabino don haka ya ajiye su ita da ɗanta ya juya zai tafi saboda haka sai ta masa magana ta ce ya ibrahim yanzu za ka ban ma'anan gurin ba shuka ba komai sai mu sai wannan ƙaramin yaran sai kuma ɗan abin da ka ban mana saboda haka sai annabi ibrahim ya yi shiru bai ce mata komai ba daga baya sai take ce masa allah ne ya umarce ka da kai haka sai ya ce eh allah ne ya umarce ni na yi haka sai da yake take cewa to in dai Allah ne ya umarce ka da haka to Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa taɓa da mu ba saboda haka annabi Ibrahim lokacin da ya kuɗe ya wuce inda suke ganin sa sai ya ɗaga hannu ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li sala ya Allah na ajiye wani ɓangare na ta a gurin ɗakinka mai alfarma ya Allah na ya haka ne domin ya zamanto cewa sun tsayar da sallah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ya Allah ka juyo da wasu jama'a su zo su zauna tare da su Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa saboda su gode maka dan haka nana hajara tana zaune da ɗanta tana cin wannan dabinan da kuma wannan ruwan da ya ban musu har dai ƙarshe suka ƙare saboda haka dama kuma yana daga cikin hukuncin allah in dai mace ba ta cin abinci to babu yadda za a yi nono ya fito daga cikin mamanta saboda haka wannan ya jawo cewa yaron ya dinga lallage kamar zai mutu saboda yunwa wannan ya sa nana hajara tausayin uwa ya kama ta ta rasa inda za ta yi sai ta hau dutsen safa ta duba ko za ta ga wani ta hau dutsen marwa ta duba ko za ta ga wani ba abin da ta gani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fali zalika yas'an nasu yau ma'ana wannan tafiya da sassarfar da hajara ta dinga yi daga safa zuwa marwa wannan shine dalilin da yasa mutane suke yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a yanzu ala kulli hal ƙarshe kawai sai ta ji wani ƙara sai take cewa sahin ma'ana sahin da larabci shine yi shiru tana magana da kanta cewa ta yi shiru da ita kadai ce a gurin to shine sai ta ga mala'ika ya zo ya saka fuka-fukinsa ya tono ruwa wanda shine ruwan zamzam wanda ta dinga farfata saboda haka sai wannan mala'ikan yake ce mata kake damu ba za ki taɓa tozarta ba saboda akwai wani ɗaki a daidai nan gurin wanda wannan yaran shi da mahaifinsa za su gina don haka nana hajara ta ci gaba da shan wannan ruwan wannan ruwan na zamzam saboda haka allah subhanahu Ta'ala ya raya su da wannan ruwan akwai wata ƙabila sunanta jurhum suna yawo suna neman inda za su yada zango kawai sai suka hangi tsuntsu a sama yana yawo lokacin da suka zo daidai wajen safa da marwa saboda haka sai suke cewa lallai tunda muka ga tsuntsu yana yawo a sama to akwai alama cewa akwai ruwa a nan gurin saboda haka sai suka tura wani da niyyar cewa ya je ya gani shin da gaske akwai ruwa ana dubawa ko sai aka samu cewa tabbas akwai ruwa a gurin saboda haka sai suka zo suka tambayi hajar cewa suna so za su zauna tare da ita da haka sai hajar sai take cewa ba matsala ku zo ku zauna amma ba ku da haƙƙin ruwa mana sai abin da na ba ku suka ce babu matsala don haka su dama jurhum ƙabilu ne na larabawa suka zauna tare da hajar ana nan ana nan has annabi ismail ya girma ya koyi larabci a wajensu saboda asali annabi ibrahim baba larabi ne saboda haka da ya koyi larabci ya girma sai ya auri yarinya daga cikinsu bayan ya aure ta suna nan suna zaune suna tare kawai ran nan ya tafi ya fita harbi inda dama maharbi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin mu fa inna abakum kana ramiyan ku yi harbi saboda baban ku Isma'il ya iya harbi saboda haka ya fita harbi sai ran nan annabi Ibrahim sai ya ga ya kamata ya je ya ga abin da yake faruwa da abin da ya bari a makka saboda haka ya taho makka a lokacin da ya zo ya samu ita hajar ta riga ta rasu tuntun saboda haka ya je gidan annabi isma'il sai yake cewa ina isma'il yake bai samu kowa ba matarsa ya samu sai take cewa ya tafi ya fita harbi sai ya fita farauta sai yake cewa bai kuke ci sai take cewa ai abincin da muke ci ba mai daɗi ba ne muna cikin wahala da sauransu saboda haka sai annabi ibrahim yake cewa idan ismail ya dawo ki ce masa wani dattijo ya zo ya ce masa yana yi masa sallama sannan kuma idan ya zo ya canza adarki ɗakin shi saboda haka annabi ismail bayan nan daga baya sai ya dawo da ya dawo saboda annabawa ne sai yake cewa kamar akwai wani da ya shigo gidan nan sai ta ce e akwai wani dattijo da ya zo ya tambaye ni ina kake na ce ka tafi farauta ya tambaye ni cewa wanne irin abinci muke ci na bashi labari sannan kuma ya ce idan ka zo ƙuƙuri'u alaika salam in ce yana gaishe ka sannan kuma yana maka wasiya da cewa ka canza adalcin ƙofarka sai ya ce e wannan mutumin da ya zo mahaifina ne ya zo bai same ni ba saboda haka adarkin ƙofar da yake nufin na canza ke yake nufi saboda haka ki tafi gidanku na sake ki saboda haka annabi isma'il ya sake auren wata daga cikin dai kabilar jurhum ɗin bayan ya aure ta ana nan nan ma annabi ibrahim ya sake zuwa da ya zo sai yake tambayar ta ina annabi isma'il yake sai take cewa ya tafi zai farauto mana nama me kuke ci muna cin nama muna shawara muna kaza da sauransu saboda haka sai annabi ibrahim ya musu addu'a ya ce allah ya sanya muku albarka a cikin abin da kuke ci da sauransu saboda haka sai ce idan ya zo ya gaishe shi ya ce wani dattijo ya zo kuma ina umartar shi da cewa ya tabbatar da adalcin kofar shi saboda haka da annabi ismail ya zo nan ma da kanshi ya gane yake cewa akwai alamar cewa wani mutum ya shigo gidan nan sai take cewa eh akwai wani mutum da ya shigo kuma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya ce aike ce adalcin kofar tawa saboda haka yana umarta ta ne da na ci gaba da rike ala kulli hal annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda su duka da shi da ɗan nasa sai ya zamanto cewa a karo na uku sai ya sake tunanin cewa ya kamata ya sake zuwa wajen isma'il don ya gaya yake ciki da ya je sai ya samu cewa isma'il yana gyara kamar abin harbin shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin yubiri na bulan in aka ce na bulan ne kamar abin da ake harba kamar abin nan ya sunan kamar kibiya kenan mana abin da ake yin harbi da shi kamar kibiya kenan a lokacin shi ya samu yana gyarawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ya same shi a gidan suka runguma juna irin yadda ɗa da mahaifi suke duk da cewa ba su taɓa ganin juna ba tun da suke ba su taɓa ganin juna ba sai a wannan ranar saboda haka sai yake cewa da shi allah maɗaukakin sarki ya umarce ni na gina ɗaki a daidai nan gurin ya nuna masa wani guri yake cewa za ka taimaka min ya ce eh zan taimaka maka wannan shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yarfau ibrahim da min albayt wa isma'il saboda haka shine suka fara ginin ɗakin Ka'aba shi annabi Ibrahim yana gini shi kuma Isma'il yana miƙa masa shine Allah yake cewa wa idh yarfau ibrahim da min albayt ka ambata lokacin da annabi Ibrahim yake ɗaga ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim ya Allah ka amsa mana domin kai mai ji ne kuma mai gani kaga a cikin wannan kisa ta annabi Ibrahim za mu koyi abubuwa da yawa na farko za mu koyi karfin tawakkali da hajara take da shi yanzu misali mace da jinjirinta a ajiye ta daga ita sai sarka sai kuma ɗan dabino amma saboda karfin tawakkali tun da aka ce mata allah maɗaukakin sarki ne ya ce a ajiye ta a nan gurin kenan ta samu dogaro ga Allah sannan na biyu kaga za mu koyi irin yadda babu laifi idan uba ya kai ziyara gidan ɗan shi ba don wani abu don ya ga halin da ɗan nashi yake ciki da kuma iyalan shi sannan kuma za mu gane cewa wadatar zuci tana da mahimmanci kaga matar annabi ismail ta farko bata gode wa allah da abincin da ya ba su ba saboda haka wannan ya sa annabi ibrahim ya ce a sake ta ta kama gabanta ita kuma ta biyun kaga annabi ibrahim ya umarnin da cewa a riƙe ta don haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske sannan kuma abu na gaba shine da za mu ƙara fahimta a cikin wannan kisa shine irin yadda yake da mahimmanci ka saka ɗanka a cikin al'amura na alkhairi ya zamanto cewa idan za ka yi wani abu na alkhairi ka saka ɗanka a ciki kuna da sufura da kuke raba wa mutane abinci ya zamanto ka sa yaranka ya zama shi ne zai dinga zuba ruwa yana taimakawa mutane idan za ka je masallaci ka dinga tahowa da yaranka a kusa da kai kuna ah, zuwa masallaci domin ya ga irin yadda ake yin alkhairi kamar yadda shi ma annabi ibrahim a nan gurin lokacin da zai gina ɗakin ka'aba ya umarci annabi isma'il da cewa ya taya shi saboda ya saka shi a cikin alkhairi rabbana ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا wa'arina مسلمة arina وأرنا wa وتب alaina innaka antat tawwabur rahim suka ce rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu mu zama masu miƙa wuya zuwa gare ka haka wasu malaman tafsirin suka fassara wasu malaman kuma suka ce rabbana waj'alna muslimaini laka mana ya Allah ka sanya mu mu zama masu tsarkake niyya zuwa gare ka wasu malaman kuma suka fassara wanda shine ya fi zama zahiri ya Allah ka tabbatar da mu a cikin addinin da muke kai saboda ana iya roƙon Allah tabbatuwa da kalmar da take ta neman zama ce kamar yanzu misali ya ayyuhan lazina amanu aminu kaga aminu billahi ya bu waɗanda kuka imani ba za ka ce ku imani ba sai dai ku tabbatu akan imanin da kuke saboda haka shi ma musulmai ne laka waje alna musulmai ne laka ma'ana ka tabbatar da mu akan musuluncin da muke kai ya Allah shine ma'anarsa wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah a cikin al'umar da za ka fitar daga cikin mu nan ma Allah ka sanya wata zurriya waɗanda suka zamanto cewa sun miƙa wuya zuwa gare ka saboda ba dukkansu ba ne za su zamanto musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya haɗa gaba ɗaya banu isra'ila da kuma larabawa saɓanin waɗanda suka ce iya larabawa ake nufi a nan saboda duk banu isra'ila gaba ɗayansu waɗanda a allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni a cikinsu za mu ga cewa 'ya'yan annabi ibrahim ne musamman annabawa daga cikinsu dukkansu sun fito ne daga zuriyar annabi yaƙub ko saboda haka kaga Allah subhanahu wataala ya amsa addu'a sa inda su kuma wasu daga cikin larabawa suka fito daga zuriyar annabi Ismail shi annabi Ismail kamar yadda muka yi muku bayani ba balarabe ne amma kuma ya zama musta'arif mana ya larabtu saboda ya auri balarabiya don haka ya haifi larabawa da ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam asalin asalinsa musta'arif ne mana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam asalinsa musta'arif ne mana baya cikin asalin larabawa amma yana daga cikin waɗanda suka zama larabawa wannan kuma ba zai ci karo da magana Allah subhanahu wataala da ya nuna cewa alkur'ani balarabi bane da kuma nasoshin da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam balarabi ne saboda kamar yadda malamai suka faɗa larabawa iri biyu ne akwai al'arabul ariba akwai kuma al'arabul musta'ariba mana akwai larabawa na asalin asali su ne irin su adnan da ƙaƙan waɗanda suke asalinsu daga yaman suke akwai kuma waɗanda daga baya suka zama larabawa su ne irin su annabi isma'il wanda daga tsatsinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda shi annabi ibrahim ba balarabe ba ne shi kuma annabi ibrahim shi ya haifa annabi isma'il to amma annabi isma'il matarsa ya ce don haka shi ne kuma ya haifi larabawa amma shi ba balarabi ba ne wannan ya sa nan sallallahu idan ka karanta arabic literature za ka ga ana kiransu suna daga cikin al'arab al-musta'ariba mana larabawan da larabtawa suka yi amma ba larabawa ba ne kamar yanzu misali idan za ka ɗau ƙabila hausa fulani akwai waɗanda da yawa asalin su kanure ne asalinsu kanuri ne ba laraba ba ne kamar irinmu duk da ba mu san komai a abin nan barbancin ba amma dai akwai irinmu da yawa wasu kuma za ka gansu asalinsu za a gansu nufawa ne amma sun koma hausawa to haka su ma ƙabilar shawa suke su ma asalinsu ba larabawa ba ne amma dai sun larabtu ne kamar yadda a cikin hausa fulani ma akwai da yawa waɗanda cakuɗuwa aka har suka manta su saboda haka suke cewa wa min ummata ummatan muslimatan laka ya Allah a cikin zuriyar mu ma Allah ka sanya al'umma waɗanda za su miƙa wuya gare ka su zamanto cewa suna amfani da abin da kai umarni da shi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa arina manasikana kuma suka ce ya Allah ka nuna mana manasikana me ma'anar manasikana akwai waɗanda suka ce ma'anar manasikana shine ka nuna mana gurin da za yi aikin hajji shine ma'anar manasikana saboda haka mala'ika jibrilu kamar yadda isoshi suka ce ya zo da annabi ibrahim inda ɗakin allah yake ya nuna masa yadda zai gina wannan ɗakin sannan kuma ya je da shi safa ya gaya masa cewa yana daga cikin guraren aiki sannan ya je da shi mina ya je da shi akaba har suka haɗu da iblis a can iblis ya so ya kawo masa rudu saboda haka shi ne ya jefe shi ya ƙara yin gaba ya jefe shi ya ƙara yin gaba ya jefe shi wannan shi ne dalilin da ya sa ake yin jifan shi ɗan guda uku jamratu al'ula da jamratu wusta da kuma jamratu al'aqaba ƙaramin shi ɗan da shi ɗan na tsakiya da kuma babban shi ɗan saboda haka shine ma'ana wa arina sikana mana Allah ka nuna mana gurin da za mu yi aikin hajji guraren da ya kamata mu bauta maka idan mun zo aikin hajji wa tub alaina ya Allah ka tuba izuwa gare mu ma'ana Allah ka karɓi tubanmu ya Allah ka karɓi tubanmu innaka tawwabur rahim Allah subhanahu wa ta'ala tabbas kai ne mai karɓar tuba kuma kai ne mai yawan rahama Allah maɗaukakin sarki shi shine yake karɓar tuba wannan ya sa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a tawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manta ba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito daga yamma to Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tubansa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar tuban bawa in dai bai je gargara mutuwa ba inna Allah azza wa jalla kubalu ta'ubatar abdi ma lam gargir idan mutum ya je gargara mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi tubansa ba ko da kuwa ya tuba saboda tuba ne wanda yake na ba yadda mutum ya iya rabbana wa ba'ath ربنا وبعث فيهم رسولا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya allah ka aiko musu da manzo daga cikinsu yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma ya zamanto cewa yana koyar da su littafi mana yana koyar da su alqur'ani wal hikma kamar yadda wasu malaman suka fassara yana nufin sunna shine ma'ana alhikma. wa zakihim kuma yana tsarkake su ta yadda zai koya musu abubuwan da suke na biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk lokacin da mutum yake biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan biyayyar za ta tsarkake shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuke gani idan da a ce ɗayanku yana yin wanka kullum a ƙorama sau biyar a rana akwai wani abu da zai ragu daga cikin dauɗa a jikinsa suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka ma salloni guda biyar don haka shine ma'anar wayu zakihim saboda duk lokacin da kake yin ayyuka na gari to za su tsarkake ka daga zunubai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa janna haji kubutacce ba shi daga wani sakamako in ba aljanna ba man hajja alam yarfus lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu duk wanda yayi haji da yayi fasikanci ba bai sadu da matarsa ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi innaka antal azizul hakim tabbas Allah kai mabuwayi ne alhakim wanda yake sanya abubuwa inda suka dace waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala suna daga cikin sunaye waɗanda suke da girma al'aziz ne mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan ka ga mutum yana shaɗanci, Allah ne ya so kawai ya kyale shi inna Allah ne da lil hatta idza akhazahu lam yuflitu Allah yana yin talala mai kamar sake ga azzalimi ta yadda idan ya rike shi ba zai iya kubcewa ba saboda haka wa umni lahum inna kaidi matin ina yi musu jinkiri inna kaidi matin rukuna yana da ƙarfi ko kuma makirci na eh, yana da tsananin ƙarfi saboda haka alhakim Allah shine mai hikima duk wani abu da kaga yayi to yana yin sa ne daidai da hikima yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala shine alhakim saboda yana sanya abu gurin da ya dace in ka kalla halittar mutum za ka ga ita kanta kowanne abu allah ya sashi inda ya dace yanzu hancinka inda an sa shi a nan ba za ka yi kyau ba inda allah madaukakin sarki ya sanya maka baki a ƙiyarka nan ma ba za ka yi kyau ba inda allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka hannunka a daidai ƙugunka nan ma ba za ka yi kyau ba allah zai salakaka fasawaka fi ayi suratin wattini wa zaitun wa sini wa hadal baladil amin ko laƙadi salaƙanar insana fi a sani ta koyi mun halittu ɗan adam a mafi kyawun tsayuwa waɗanda yana daga cikin yi tumomin Allah su sannan daga cikin yi tumomin sa Allah ya sanya wasu 'yan aljanna wa wasu kuma ya sanya su yi zuwa wuta wasu ya sanya su talakawa wasu ya sanya su masu kuɗi wanda inda duka ya zama da mutane masu kuɗi da wasu zama mutanen banza akwai wani hadisi duk da bai inganta ba da wasu malaman tafsiri suka kawo shi daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma ya sha inda Allah ya yalwata wa kowa arziki da mutane sun zama yan iska walakin yunazzilu bi kadarin ma ya sha Allah yana saukarwa ne gwargwadon yadda ya ga dama kamar yadda suka kawo a hadisin Allah yake cewa akwai a cikin bayina wanda inda zan ba shi kuɗi to zai zama mutumin banza so maslaha shine ya zama talaka a cikin bayina akwai wanda inda a ce na zama da shi talaka to shi ma da zai zama kawai zai zama kawai irin mutanen iskan nan to saboda haka maslaha shine a bashi kuɗi saboda haka akwai wanda talauci shine yafi dacewa da su akwai waɗanda kuma a ba su kuɗi su zama suna hawa manya-manyan motoci masu ac shine ya zama daidai da su inda allah ya zama da su talaka da sun kafarci saboda haka allah subhanahu wata'ala yunazzilu ma yasha yana saukarwa kowa gwargwadon abin da ya ga cewa ya dace da shi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbana wa ba fihim rasulan minhum ya Allah ka aiko musu da manzo daga cikinsu Allah ya amsa wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi ana da'awatu abi ibrahim ana da'awatu abi ibrahim mana ni addu'a babana ibrahim ce mana manzan da suka roƙa a aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suke gina Ka'aba suka roƙi wannan shine Allah ya amsa sai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mana ana da'awatu abi Ibrahim ni addu'ar babana annabi Ibrahim na ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه باب وند زيبر hanya annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai fa wanda bai san ciwon kanshi ba saboda me walaƙad istafainahu fid duniya domin mun zaɓe shi shi annabi Ibrahim a duniya mana a duniya yana daga cikin zaɓaɓɓu saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana irin yadda annabi Ibrahim ya ta maya ya ta maya wajen gane addini da kuma yadda ya koyar da addinin da yadda ya yi ƙoƙari wajen babansa ma ya zama kan hanya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu maryam ko wakkur fil kitabi ibrahim ka ambata a cikin littafin ibrahim innahu kana siddiqan nabiya ya kasance mai gaskiya nabiya kuma annabi is qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a babana me yasa kake bautawa abin da baya ji baya gani ko ba zai amfana maka komai ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya babana akwai ilimin da ya zo min wanda kai baka san shi ba ka bi ni na koyar da kai hanya wacce take ta daidai ya abati la ta'budu shaytan ya kai babana kakka bauta wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya saboda shi shaytan fa baya biyayya ga Allah ya abati inni akhafu an masaka azabun fata fatakuna lishaitani waliya ina jin tsoron azaba daga ubangiji ta same ka sai ka zama daga cikin mabiya shaidan qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wa ajurni maliya yace yanzu ba za ka bauta wa gumakan da nake tare da su ba ka tafi ka bani waje saboda haka ya ce zai nema zai nemi gafara a wajen ubangiji daga baya allah subhanahu wataala ya hana shi ya nuna masa cewa baban nan nashi mushriki ne baya kan daidai saboda haka annabi ibrahim kamar yadda allah ya faɗa suratun nahal inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal mushrikin annabi ibrahim ya kasance abun koyi baya cikin mushrikai shakiran umi yana godiya game da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaɓe shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki na daidai summa auhaina ilaika an ittabi'i millata ibrahim hanifa sannan muka yi wahayi zuwa gare ka muka ce kai ma ka bi hanyar annabi ibrahim don haka annabi ibrahim yana daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa kamar yadda yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka bashi annabi yaqub da kuma annabi a ishaq wa kullan ja'alna salih dukkan su managarta ne Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alnahum a'immatan muka sanya su shugabanni wa auhaina ilaihim fi'il alkhairati wa iqamas salati wa ita'az zaka kuma muka yi musu wahayi na tsayar da sallah da kuma ba da zakka kaga ba abin da yafi Allah madaukakin sarki ya gyara maka zuriyarka su zama daga cikin mutanen kirki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad istafaynahu fi dunya kuma a duniya mun zabe shi wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana daga cikin managarta saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine farkon wanda za a fara sanya wa sutura bayan kowa ya tashi ranar alkiyama tsirara sannan kuma da lobarsa sannan kuma bai da komai a hannunsa annabi ibrahim shine farkon wanda za a fara sanya wa sutura kaga yana daga cikin salihai manya-manyan bayi a ranar alkiyama na'am إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن zan wtafala buudina falatatumilawauiƙarala horab buhu as an bata lokacin da ubangijinsa ya ce masa kamiƙa wuya mana allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da cewa ya tsarkake niyyarsa idan zai yi aikinsa gaba ɗaya ya yi shi don Allah ƙala aslamtu li rabbil alami sai ya anshi abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa inda ya miƙa wuya zuwa ga ubangijin talikai wa wassa biha ibrahimu bani wa bani annabi ibrahim ya yi wasici da ita wannan aƙidar ta tauhidi ga 'ya'yansa inda ya yi wa 'ya'yansa wasiya cewa su riƙe wannan aƙidar ta tauhidi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wa yaqubu ya baniya hakanan shi ma annabi yaqub ya yi wa 'ya'yansa wasiya inda yake ce musu inna Allah astafa lakum ad Allah ya zaɓan muku addini fala mutunna illa wa antum da haka kakku mutu sai kuna musulmai wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi akwai wasu malaman ƙira'at da suka karanta yaƙub da fataha saboda haka sai ya zama wa wasa ibrahimu banihi wa yaquba haka suka fassara sai fassara ayar sai ta zamanto cewa annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa wasiya wa yaquba kuma ya yi wa yaquba ma wasiya saboda haka wasiyar shine ya بني ya yaku ‘ya'yana, inna Allah hastafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum Waɗanda suka yi wannan fassara suka ce, Annabi yaqub sun haɗu da Annabi Ibrahim, tunda ai shi dama yaqub ya suke da Annabi Ibrahim na jikan shi ne suka ce sun haɗu. menene yake nuna sun haɗu saboda da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu bishara ya yi musu bishara ne gaba ɗaya yaran guda biyu kamar yadda Allah yake cewa a suratu hud wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub matarsa tana tsaye fa dhahikat me kenan na sai ta yi al'ada a wata fassara ko sai ta yi al'ada sai muka yi mata bishara da a ishaq bayan ishaq kuma ya zai su suka ce in ya zama ba za su ga ya ɗin ba to bishara ba ta cika ba saboda in aka ce bishara asali a lugar larabci ana nufin ma ya zaharu asarahu fil bashara mana abin da in ya faru da kai za a gani a fatarka yanzu idan aka ce da wanda bai taɓa zuwa maka ba an biya mai aikin hajji za a ga yana tawala baki idan mutum yana son wata yarinya kyakkyawa aka mai baiko aka ce an bashi ita a ranar ba zai yi bacci ba zai ta juyi yana miƙa yana farin ciki to wannan yana daga cikin abin da yasa ake kiransa da bishara saboda ya zaharu asarahu alal bashara mana za a ga alamar wannan abin a fata shi saboda haka suka ce wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa annabi yaqub an haife shi a lokacin annabi ibrahim Eh, yana nan a duniya saboda haka sai a fassara ayar akan wacce kira'ar wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya baniya ya ku ‘ya'yana ya musu bishara da ‘ya'yan shi da kuma yaqub ɗin ya musu bishara cewa inna Allah astafa lakum dina tabbas Allah ya zabar muku addini shine addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu sai kuna na a musulmi na'am أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ما دوكاكين سركي yake cewa am kuntum shuhada'a wai ku kuna nan ne a lokacin iz hadara yaqub al-maut kuna nan ne a lokacin da mutuwa ta zo wa yaqub iz qala li bani a lokacin yake cewa da 'ya'yansa ma ta'buduna min ba'di yake tambaya su cewa me za ku bautawa bayana kaga wannan yake nuna cewa hanya kenan mai kyau ya zamanto ka dinga tunanin tarbiyyar yaranka bayan ka bar duniya saboda in sun yi ayyuka na alkhairi Allah zai rubuta maka lada idan kuma suka karkace in dai kai ne sababin su to Allah subhanahu wataala zai maka ukuba saboda haka mata abuduna min ba'di me kuke me za ku bautawa bayana qalu na abudu ilahaka za mu bautawa Allahnka wa ilaha aba'ika Ibrahima kuma za mu bautawa Allahn iyayenka wato annabi Ibrahim da Ismail da Ishaqa ilahan wahidan Allah ne guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun mu duka mun miƙa wuya zuwa gare shi kuma wannan wasiya a ta suka tafi kamar yadda annabi Yusuf yake cewa a suratu Yusuf wattabatu millata aba'i ibrahima sai ya ce me wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay ba zai yiwu mu shirka da Allah ba a nan gurin idan muka kalla annabi yaqub a nan gurin kamar yadda ya zo ya tambayi yaransa me za su bauta ma bayan shi suka ce za su bauta wa allah shi da allan iyayen shi kaga sai suka faɗi annabi ibrahim ko da isma'il da ishaq akwai matsaloli masu mahimmanci a nan gurin kusan guda biyu na farko annabi ibrahim baban Yaqub ne ko kakansa ne kakan shi saboda haka wannan matsalar malamai suka kafa hujja da wannan ayar akan cewa wannan yana nuna cewa kaka yana matsayin uba saboda kaga ya ce wa ilaha aba'ika sai ya ce ibrahim sai suka ce wannan yana nuna cewa kaka yana makwafin uba wannan ya sa a mazhaba abu hanifa da kuma wasu daga cikin sahabbai idan da mutum zai mutu ya bar 'yan uwanshi da kuma kakan shi to 'yan uwan nan ba za su ci gado ba saboda kamar yadda uba yake katange 'yan uwa su ki cin gado to haka shi ma kaka a nan zai katange su daga cin gado tunda a nan gurin Allah subhanahu ta'ala ya kira kaka a matsayin uba amma a mazhabar malikiya da shafi'iya da hanabila suna ganin cewa da 'yan uwa da kaka in suka haɗu inda ba uba to za su haɗu ne su raba dukiyar ta inda za a duba inda kaka zai fi samu ko dai a raba daidai wa daida ko kuma ya zamanto cewa a bashi ɗaya bisa uku in ba wani mai gado ban da su ko kuma a bashi ɗaya bisa shida in akwai wani mai gadon ban da su idan muka kalla a nan gurin wa isma'ila yaya annabi yaƙub suke da isma'il na na babban shi ne saboda haka wannan yake nuna cewa babba yana makwafin uba yana makwafin uba a wajen darajantawa haka ma a gado in an rasa uba an rasa kuma kaka an rasa yan uwa babba yana tsayawa a makwafin uba a gado ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da bukhari ya rawaito da muslim yake cewa amur rajuli sinu abi amur rajuli sinu abi ma'ana babban mutum yana daidai da mahaifinsa wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu fahimta tilka ummatu tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tusaluna amma kanu ya'malun Allah maɗaukakin sarki yake cewa tilka ummatun qad waɗancan al'umomi ne waɗanda suka riga suka gabata laha ma kasabat laha ma kasabat abinda ta aikata ya dangance ta mana nata ne akan shi Allah subhanahu wataala zai tambaye ta wala kun ma kasabtum kuma abinda kuka aikata yana iya gare ku wala tus'aluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku game da abin da suke aikata ba saboda haka a nan gurin Allah subhanahu wataala yana nuna cewa duk iya yadda babanka yake da daraja ko duk iya yadda gidanku yake da daraja to aikin banza ne in dai kai baka tsaya kayan abin da zai amfane ka ba shine ma'anar laha ma kasabat wala kum ma kasabtu kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wa man batta'a bihi amaluhu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikinsa ya dakile shi to nasabarsa ba za ta sa shi hanzari ya isa inda bai kamata ya isa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wa'anzir ashirataka al-aqrabin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara danginsa eh, yana cewa da su ku tserato da kanku daga cikin wuta fa inni la ugni ankum min Allah shay'a saboda ni fa ba zan iya amfana muku komai ba a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka mutum ya zo ya ce shi sharifi ne annabi ma kakan shi ne to ai kaga ba shi da amfani in dai bai tsaya ya aiki na garba kaga abu lahab ya abu lahab suke da annabi na babban shi ne kaga babban shi ne da abdullahi wanda ya haifa annabi sallallahu alaihi wasallam da abu lahab duk ƴaƴan abdul muttalib ne amma kuma duk da haka wannan kusancin bai mai amfani ba balma kullum sai an tsine mai kullun sai an zagi abu lahab a salloli tabbat ya da abi lahabin wa tabba hannayen abu lahab guda biyu sun taɓe ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tsororota ba za su amfane shi da komai ba sai yasla naran zata zai shiga cikin wuta ma'abociyar zaɓaɓɓaka abu talib duk da cewa ya raini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma girmama shi ya kare shi daga cutar ƙurashawa amma duk da haka tunda bai imani ba shi ma ɗan wuta ne kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokari ya musulunta sai Allah subhanahu wataala yake cewa da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so yi kokarin ya nema masa gafara Allah ya hana shi yake cewa ma kana linabiyin ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة Allah ya hana shi ya nema masu gafara saboda yadda za ku san cewa aikin kowa shi ne yake amfani shi na wa ƙaru kunu hudan au nasara ta tadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا wani daga cikin yahudawa yake cewa ku zama yahudawa kamar yadda aka rawaito abdullahi bin suriya al'awar shine ya gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai shari'a kuke nema to ku zama yahudawa wasu daga cikin nasara wasu daga cikin nasara su ma suka ce in dai kuna neman shirya to ku zama nasara saboda haka shine ma'anar wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ku zama yahudawa ko kuma ku zama nasara in kuka zama haka za ku samu shirya qul bal millata ibrahim hanifa bal kamar yadda yake zuwa a ilimin nahawu harafin mecece na bal menene amfanin bal harful mai na harkul la harkul na la la la bal na korewa ba ta cikin hurufin nafi ko ma nura ko tana ciki harful idra suke ce mata ko ballil idra ma'ana domin a hambarar da wani zance da aka faɗa shine ma'anar idra kasan akwai mai tsakanin korewa da hambararwa so idra suke cewa saboda haka Allah ya ce maganar ba haka take ba millat ibrahim hanifa in mutum yana son daidaituwa ya zama cikakken mutum to kamata ya shine ya kama addinin annabi ibrahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bil hanifiyati samha saboda haka addinin annabi ibrahim shine daidai kamar yadda Allah yake cewa ayat karshe ta suratul hajj wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabaku shine ya zabe ku ko ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha qulu amanna billahi wa ma kana minal bai zama daga cikin mushrikai ba qulu amanna billahi amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub kuma mun yi imani da abin da aka saukar wa waɗannan annabawan guda hudu ibrahim da isma'il da ishaq da kuma yaqub wal asba sannan mun yi imani da abin da aka saukar wa asba abin da ake nufi da su ne jikokin annabi yaqub su ne al'asba akwai annabawa daga cikinsu waɗanda aka saukan musu da littattafai saboda haka mun yi imani su ma da abin da aka saukarwa da waɗannan annabawan waɗanda suka fito daga cikin jikokin annabi yaƙo wa ma'utiya musa sannan mun yi imani da abin da aka bawa annabi musa wanda littafi kenan na attaura wa isa kuma mun yi imani da abin da aka bawa annabi isa wannan littafi kenan injila wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim duk annabawan da Allah ya saukar mun yi imani da ubangijinsu abin da ya ba su saboda haka har annabawan ma da muka san su da waɗanda ba mu san su ba to duk mun yi imani kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa akwai annabawan da muka baka labarinsu akwai annabawan da kuma lam su malai ba mu baka labarinsu ba baka san komai game da su ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai annabawan da bai san su ba to ina kuma da mu dan haka sai dai kawai mu imani mujmal mana mu imani a dunkule ta yadda zamu ce duk wasu annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya aiko to mun yi imani da su mun raga mun yi imani da su da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba dukkansu gaba ɗaya mun yi imani da su annabawa nawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su nawa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da su manzanni su nawa ne suna manzannin da Allah ya aiko bari ba hausa dara dara nawa ne adadin manzannin da Allah ya aiko na Dari uku Dari uku da sha uku su ne adadin manzanni adadin annabawa ba dubu ɗari da dubu ashirin da hudu ko waɗannan su ne adadin annabawa amma adadin manzanni su ne 313 adadin waɗanda suka je yaƙin na yaƙin bada na to mutum 25 ɗin kuma ina aka samu su waɗanda aka ambata a cikin alƙur'ani su ne mutum 25 amma ba shi ne iya adadin annabawan Allah ba so waɗanda aka ambata a ƙur'ani su ne guda 25 in kana so ka haddace sai ka haddace ayoyin suratu al'an'am wajen guda sha takwas suna nan gurin daga watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi ko narfa darajatin man sha saboda haka ko bai na ahadin minhum ba za mu taɓa bambantawa tsakaninsu ba wa nahnu lahu muslimun mu duka muna masu miƙa wuya ne zuwa ga uh, abubuwan da suka zo da shi na daga Allah subhanahu wa ta'ala mana mu duka muna masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai za mu bautawa na'am فإن آمنوا بمثل ta آمنتم wa in ta وإن تولوا na هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إذا سني إيماني da irin abin da kuka yi imani da shi mana ya zamanto cewa irin yadda kuka yadda haka su ma sun yadda da wannan abin da kuka yadda da shi faƙaɗi ta dau to tabbas sun shirya wa in tawallau idan suka ba da baya fa inna ma hum fi shiqaq me ma na fi shiqaq na suna cikin fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq na'am فإن تولوا فإنما هم fi شقاق na? zai iya yiwa a ɗauke shi a matsayin haka mana suna daga cikin waɗanda ba su da arziki amma yadda Allah yake cewa wa amman ladina shaqu fa nari lahum fiha zafirun wa shahiqu Allah yake cewa wa huwa samiu wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahumullah Allah subhanahu wa ta'ala zai isan maka su wa huwa samiu Allah madaukakin sarki shine meji al kuma shi ne masani wannan ayar ta fasa ya fi kahumullahu wasu samiul alim kamar yadda wasu malaman tarihin suka faɗa lokacin da aka zo aka kashe saidina usman a jininsa ya zuba ne akan wannan ayar. kuma allah maɗaukakin sarki sai da ya ƙaddara duk gaba ɗaya waɗanda aka kashe suka kashe shi su ma aka kashe su kamar yadda ibn kasir ya faɗa a cikin littafinsa albidaya wan nihaya sibghat allah sibghat allah wa man ahsanu min allah sibgha wa nahnu lahu abidun sibghat allah malamai sun yi sabani me ma'anar sibghat allah akwai wanda suka ce sibghat allah ma'ana addinin allah ne akwai wanda kuma suka fassara ayar a zahirin ta Allah rinin Allah ne wa man ahsanu min Allah sibgha waye ya fa Allah iya rini suka ce asalin ayar ta sauka ne saboda abin da nasara suke yi idan aka haifa musu ɗa sai ya zamanto cewa sai su ɗauke sai su tsoma shi a wani ruwa saboda in suka tsoma shi a wani ruwa ya tsomu sosai sai su ce to insha Allah ya zama ba nasare ba zai canza addini ba saboda haka shine Allah yake cewa babban abin da ya kamata a shi shine addinin Allah ranin da Allah ya yi mana mutum ya riƙe dokokin Allah subhanahu wataala saboda ba wani tsimi da za ka samu fiye da tsimin da Allah subhanahu wataala zai maka na bin dokokinsa da kuma yin abin da yake so shine wa man ahsanu min Allah sibga wa nahnu lahu abidun mu masu bauta ne izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bamu dacewa ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya rana kuma suka runi yadda ya kamata za kuma su biyayya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi kamar yadda kuma yadda yake so za mu ci gaba a darasi na ashirin da uku wanda zai zo idan Allah ya kai mu gobe Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so sai ka ɗaga murya murya ka bata kai ta mala ashi in dai lokacin da kake sahur ɗin